كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دقيقة ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo bakwai ga watan shida dubu biyu takwas ga watan shida takwas ne ko? shida ga watan shida dubu biyu da sha takwas muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari da uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة ga wani ya gabato yana so zai musulunta kana so za ka musulunta da amincewarka da yardarka ko wani ne ya maka dole daga ina ka fito daga ina adamawa kai ka gamsu da musulunci ko ne ya maka dole to ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله abinda kace daga yau na yarda na amince bisa yarda ta da amincewata ba wanda ya cancanci a bauta mar da gaskiya sai Allah kuma na yarda zan bauta masa shi kadai ka yarda da haka kace ka amince bisa yardarka da amincewarka annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda ya aiko shi da musulunci da alqur'ani ka amince ka amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane ka amince me sunanka James a ci gaba da kiranka James wani suna kake so cikin sunayen musulmi da kake ji Muhammad da mai John James a dinga kiransa Muhammad yanzu da haka daga yau sunanka Muhammad shekara ka nawa ashirin da biyar ka yi karatu ka yi secondary school kana da sha'awar ci gaban karatu kana da sha'awar ka ci gaba to insha Allah abin da ya hau kanka yanzu shine a koya maka addinin musulunci a matakin farko na uban da suka hau kanka waɗanda za ka yanzu yanzu da ko makaranta da ake da ita wanda za a koya maka abubuwan da suka zama wajibi a kan wanda ya shigo musulunci na rukunan musulunci biyar da rukunan imani shida da sauran abubuwa da ake koya wa mutum a matsayinsa na musulmi da ya zama wajibi ya san su a aƙida da ibada da mu'amala da halaye muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci ɗan kwamiti sai ku je ku gana da shi ku yi masa ragowar bayani akwai wata ma tana so za ta musulunta ina take so za ki musulunta da yadda ki da amincewarki ko takura miki akai daga ina kike daga kashare shekara ki nawa shekara ki ashirin da biyar أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله kin ce daga yau na amince na yarda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yarda kin ce kin amince a nan Muhammadu manzan Allah ne wanda ya zo da Qur'ani da musulunci daga Allah kin yadda kin ce annabi Isa baban Allah ne manzan Allah ne mai daraja ba dan Allah bane kuma shi ba Allah bane kin yadda da haka me sunanki zina zina haka dama sunanki yake wani addini kike yi a baya Kristiyaniki. amma aka sa miki zina zinat Tina, okay, Tina. Sina. C. The C. S. I. N. A. Sina. To, ba mu san me ma'anan Sina ba, kina so a ban miki Sina? Wani suna kike so? Zainab. Ta ce ta fito ne daga kashare, ko? Shekarunta ashirin da biyar, tana yin addinin Kiristiyaniti a da. yanzu ta zaɓi ta shiga musulunci da amincewarta da yardarta ba tare da wani ya matsa mata ko ya mata dole ba shekarunta ashirin da biyar ta canza sunanta daga tina zuwa zainab to zainab akwai yar annabi zainab akwai mata annabi zainab akwai sahabiyar annabi zainab zainab mata abdullahi dan mas'ud zainab binti jahaj zainab binti khuzaima zainab binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam in zaɓo suna an ce asalin kalman zainab wani fure ne mai ƙamshi idan ka ɗanɗane shi ko kuma ka shaƙe shi a hanci kuma yana da kyan gani da ido kuma yana da zaƙi idan an sa shi a baki shi yasa suke yawan sa shi da haka muna fata Allah ya baki iko ki zama kin koyi addinin musulunci da kyau akwai mata malamai da muke da su a cikin wannan kwamiti su za su yi miki bayanin musulunci dalla dalla su kuma gaya miki abin da ya hau kanki iyayenki sun amince ki musulunta kin gaya musu zaki musulunta suka ce me to Allah ya tabbatar da alheri to mata kun ji sai ku je ku koya mata addinin musulunci ga ƴar uwanku nan Zainab Allah ya tabbatar da mu da ita a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya ci gaba da bayyana mana dangane ga halaye na waɗanda suka fifita ko suka musanya harkar tsafi akan harkar tauhidi da kuma biyayya ga shari'ar Allah Allah ta'ala ce walau annahum amanu da za a ce lalle su sun yi imani al-imanu huwa tasdiqu ma al wal qabul wattaqau kuma suka ji tsoron Allah lamathubatun da akwai gwaggwaban lada min indillahi daga wajen Allah khairun shine alheri a gare su law kanu ya'lamun ina ma sun sani da ba su fifita wancan sharri akan wannan alkhairi ba sai Allah ta'ala ya ce ya lazina, amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqulu ra'ina kada ku ce ra'ina domin tana ɗaukan ma'anoni da dama wa qulun gurna ku ce saurare mu wasma'u jimu walil kafirina azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata akan kafirai waɗannan ayoyi guda biyu ciko ne gane da abin da Allah yake bayyana mana na dabi'o'in yahudu Allah ta'ala ce walau annahum da za a ce tabbas su mirin yana koma kan yahudu amanu za su yi imani imani daga cikin mahimmancin da imani yake da shi a rayuwar ɗan adam shine malamai suka fassara shi da cewa al-iman huwa tasdiqu ma al-iz'an wal qabul abinda imani ke nufi ka gasgata abu tare da ka yadda kuma zaka mika wuya ga abin mujarradin gasgatawa ba zai mai da kai cikakken mai imani ba sai ka jawo ka nufi, ka karɓa zuwa ga abin da imanin yake kiranka zuwa gare shi shine tasdiqul akhbar wal iz'an lil ahkam dukkan labaran da Allah ya faɗa ka gamsu ka yadda cewa gaskiya ne dukkan hukuncin da Allah ya yi ka miƙa wuya cewa wannan hukuncin adalci ne kamar yadda Allah ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ta'ala ce rantsuwa da Allah mahaliccinka dukkaninsu ba su imani ba sai abu uku ya tabbata la yu'minun hatta yuhakkimuka sai sun hukunta ka fi ma shajara bainahum cikin abin da ke gudana ko ya gudana ko ya faru a tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan kada su samu kunci ko damuwa ko takura mimma qadaita daga hukuncin da kai wa yusallimu taslima su miƙa wuya iyakan miƙa wuya da ka imani ba zai yi ba sai an samu al-iz'an wal wa tasdiq tasdiq akhbar wal iz'an wal qabul lil ahkam kunce kuncen Allah duka ka yadda adalci ne don haka ka miƙa wuya sai yadda Allah ya yi da kai sannan labaran Allah ka yadda gaskiya ne kuma akwai darussa a cikinsu da izina da lura da faɗakarwa da jan hankali da nusantarwa sai Allah ya ce da za su imani irin wannan kuma imani yazidu wa yanqusu imani yana ƙaruwa bi ziyadatil a'mali saliha wa yanqusu bi naqas bi nuqus bi nuqsaniha imani yana ƙaruwa da ƙaruwa aiki mai kyau kuma yana tauyewa idan ana tauye aiki mai kyau lahu ta'amun walahu halawa imani yana da ɗanɗano sannan yana da zaƙi zaƙa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula ya ɗanɗana zaƙin imani wanda iyadda Allah ta'ala ne mahalicinsa Allah ta'ala ne yake gudanar da shi Allah ta'ala ne ya mallake shi Allah ta'ala ne shi kaɗai ya cancanci a kaɗaita shi da bauta, a kira shi da sunayensa a siffanta shi da sufofinsa wanda ya kira kansa ko annabi ya kira shi waɗanda suka tabbata a ingantattun hadisai. Sannan kuma ya yadda annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci. Sannan ya karɓi musulunci a matsayin addinin da yake bauta wa Allah da shi. To shine zaqa ta'amal iman. sannan ya ce salasun man kunna fihi wajada halawatal iman kun ga wancan zaƙa ta'ama wannan kuma halawa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anƙazahullahu min kama yakrahu an yulqa nari mutum ya zama cewa ya miƙa wuya ya yadda ya amince cewa da waɗannan abubuwa guda uku na farko ya ce wanda Allah ya azurta shi da abu uku ya samu halawar imani ya samu zaƙin imani ya samu wato lallasan imani ya zama Allah da manzansa su ne suka fi soyuwa a gare ka fiye da duk wani abin da ba Allah ba ba kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zamo kana son ɗan uwanka musulmi ba dan komai ba sai dan Allah kawai sannan ya zama kana kyama kana gudun ka fada ko ka koma kafirci bayan Allah ya ciro ka daga ciki kamar yadda kake gudun a jefa ka a cikin wuta to in ka samu abu ukun nan ka samu zaƙin imani sannan imani yana da rassa guda saba'in da shida ko sittin da bakwai ko saba'in da bakwai al'imanu bid'un wa saba'una au bid'un wa sittuna shu'uba a alaha ƙaulu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha an tariq iman imani yana da rassa baza baza adadin rassan da suke cikin imani a matsayinsa na tushe mai rassa rassansa reshe reshe na imani ya kai guda sittin da bakwai ko saba'in da bakwai ƙoli ƙolinsa shine la ilaha illallah mafi ƙasa ƙasansa shine ɗauke abin da zai cuci mutane daga kan hanya kai jin kunya ma tana daga cikin rassan imani da haka wanda Allah ya zuta shi da wannan ya samu zutsakan imani sai ce kau kuma suka ji tsoron Allah me yasa aka yi atsafin taqawa alal iman sun ce taqawa sai ya zamo a amalil qulub attaqawa kuma a amalil jawarih sai zama imani ya zama aikin zuci shine tusan nan nasa guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إيماني دا الله دا ملائكونسا da تتفنسا da منزننسا lahira رانا اللاهرة mai قدر ميدائي mara مردائي wannan su ne tushen imani guda shida waɗannan sai zaman an yi atafin taƙawa a kai ita kuma taƙawa fi'ilil awamir wajtinabun nawahi yana yi bari na bari shi ake siffanta mutum da shi a matsayin mai taƙawa kuma taƙawa ita ce kamar take fassara idan an faɗi taƙawa ita kaɗai to imani da aikin fili ya shiga in an faɗi imani shi kaɗai shi ma imani da aikan fili sun shiga in kuma aka yi haɗafin taƙawa a kan imani to sai imani ya tattara ayyukan zuci ita kuma taƙawa ta fassara ayyukan gabai. kamar yadda kuma an faɗi ta ƙawa ita kaɗai, sai ta haɗa da aikin zucin da aikin wajen kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kirjinsa yace at hahuna at hahuna at hahuna yashiru ila sadarihi yana nuna kirjinsa cewa tsoron Allah tushensa a cikin zuciya yake sai kuma ya rassa ya bi bakinka ya bi gabanka ya bi maganganunka ya zama ayyukanka sun zama na masu takwa inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina mafaza uiddan lil muttaqin sai zama ka shiga cikin wanda Allah ya wasiya walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ku ji tsoron Allah shine wasiyar da Allah ya waɗanda suka gabata da masu zuwa hatta azumin da muke yi babban gurin yinsa shine ya koya maka imani da taqwa ya yi wallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum limaza la'allakum tattaqun dan ku samu taqwa shi ma hajji a cikin hajji Allah ya ce wata zawwadu fa inna khayra zad at-taqwa ku yi guziri mafi alherin guziri shine mutum yayi guziri da tsoron Allah Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah wannan shine alheri a ce ka sa rigar tsoron Allah haka nan Allah ta'ala yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kadai yana karɓa aiki ne daga masu tsoron auliya daga masu tsoronsa sannan yace in uhu illa muttaqun Allah ba shi da wani wali wanda ya wuce mai tsoron Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya al-imanu wattaqwa sune ake auna darajar wali da shi imaninka da tsoron ka sune suke nuna kai na Allah ne kana da imani kana da tsoron Allah in awliya'uhu illa al-muttaqun allazina amanu wa kanu yattaqun kun ga anan ma yace walau annahum amanu wattaqu allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka ji tsoron Allah don haka taƙawa gwargwadon yawanta da faɗinta, da zurfinta da girmanta da fasantar ɗin yawanta gwargwadon yadda mutum yake kusa da Allah ko wasiya annabi zai mutum sai ce ittaqillah haythu ma kunta ko ce zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara zambaka wa yassara laka alkhaira hasib haythu ma kunta Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha da haka ita ce jagaban komai in Allah azurta mutum da takawa ya gama Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah kai ma manzon Allah sallallahu alaihi duk da darajarsa bai taba sako ba amma Allah ya ce ittaqillah haka yace wa matan annabi in ittaqaitun fala takhadana bil qawli in ittaqaitunna idan kun ji tsoron Allah fala takhadana bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi mar da haka taqawa ita ce komai shine ayyukan da mutum zai aikata yi nayi bari na bari an ya kifa inda amrihi wa nahyihi kuma ka tuntuɓi shari'a da abin da zaka yi matubatu min indillahi khairun law kanu ya'lamun da sun sani wannan wani gwaggwaban lada ne daga wajen Allah ta'ala ai maka wa'azi kana aikata laifi ka ji wa'azin ka tuba ka daina abin da kake komai girman laifinka da yawansa idan za a yi maka wa'azi ka ji ka daina Allah a shirye yake maka gafara to sai Allah ta'ala ya ja hankalin masu imani game da wata ƙadiyya da ke faruwa shine yahudawa kullum sai sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama imma bil qawli wa imma bil lisani ko su cutar da shi da baki ko su cutar da shi a aikace sai su karkatar da lafazinsu su faɗi maganar da take ɗaukar ma'anoni da dama wacce za su iya cin mutunci da ita to daga ciki sai Allah ya ja kunnan muminai yace ya ayyuhal ladina amanu ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan wa nabiyya ya waɗanda kuka amince kuka da kuka karɓa kuka yi imani da Allah la taqulu ra'ina kada ku ce ra'ina kalmar ra'ina tana ɗaukar ma'anoni da dama shi yasa aka ce a kauce mata asali akwai abin da ake kira ra'anu abin da ra'anu yake nufi shine anful na an anful jabal wato dutse wata ran ya tsawo da yawa sai kaga ya dan karkace haka to wannan karkatar da dutse yake yi sai ake kiransa ra'anu don ana so a ci mutuncin mutum sai a jingina shi ga wannan kamar sakarai ko wawa so sai su faɗi wannan ma'anar lima fiha min al-maili saboda a cikinta akwai karkata su da haka ana kira mutum kamar karkatacce yana cewa laulabnu utubata amrun warraja'u lahu ma kanatil basaratu ra'ana'u li watsana an kawo baitin wanda ya yake laulabnu utubata da ba dan dan utubata ba amrun warra lahu ma kanatil basaratu ra'ana'u ar-ra'ana'u karkatacciya dace da wancan karkatacciyar kasar ba za ta zame min gurin zama ba in ban da wancan mutumin da nake zuwa gurinsa da fatan ko zai mun kyauta ba zan je cikin karkatacciyar ƙasa in zauna ba kaga sai amfani da ra'ana'u a matsayin karkatacciya ana cewa ra'unar rajulu yar'unu ra'anan fa huwa ra'inu wa ar'anu imra'atur ra'ana'u da ya zama karkatacce sannan akwai ma'ana ta biyu shine ar-ra'yu ar-ra'yu kuma yana nufin kiwo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an raiyati wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ita kuma asalinta shine hifzul hayawan kiyaye dabba idan mutum yana kiwo ana kiransa mai ra'i ka ra'i yar'a haula al yushiku an yarta'a fihi kan ra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi kun ga abin nan ya zo da ma'anan wato kiwo anan imma li gizaihi li hayatihi ko dai a bashi abincin da zai kiyaye rayuwarsa shi dabba ɗin kada ta mutu wa imma bi zabbil aduwi anhu ko kuma a kore abin da zai cuce shi wannan da ana kiransa ra'ayu ana cewa ra'aituhu ai hafistuhu da kiyaye shi wa ar'aituhu ja'altuhu lahu ma yar'a in ka sanya mutum abin da zai yi kiwo a gurin sai a ce ra'aituhu jam'ur ra'i ri'a'u wa ru'atu ana kiran masu kiwo ru'atu ko ri'a'u ne ke cewa abin akhbirni an amaratiha an tara al-hufatal ri'a ash-sha'i ri'a ash-sha'i kaga zo da jam'in ri'a jam'u ra'i ko ru'atu yakan zo da wannan ma'anar sannan akwai ar-ri'yu shi kuma yana nufin gurin kiwon mar'a ana kira ma yar'ahu irin abin a ciyawar da za a je a ci kamar da Allah ce kulu war'au an'amaku ku kiyo ku kuma ciyar da dabbobinku akhraja minha ma'aha wa mar'aha mar'aha wajen kiwonta to wannan shine to ma'anar ra'yu da ma'anar kiwo ita ake nufi ba ra'anu da ma'anar mahaukaci ba amma kowanne an zo fi'il amr zai koma haka ra'ina ra'ina minar ra'an ko minar ru'una ko minar ri'a minar ra'ayi yana nufin kiwo to su sahabbai in sun ce ra'ina suna nufin kula da mu su kuma in sun ce ra'ina suna nufin mahaukacinmu kun ga kalma za a iya zaginka da ita za a iya yabanka da ita to sai aka ce su sahabbai su canza wani lafazin domin shi ba yahude hatta a sallama ma ai sun yi irin wannan sai su ce Samu alaikum Samu alaikum samu halaka kenan ba za su ce salamu alaikum ba tunda suna jin larabci maimakon su ce assalamu alaikum yadda muke cewa assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu za ku yi bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rujuha kai musulunci da dadi yake Allah ce an gaishe ka akai maka gaisuwa to ka wa mutum daidai da yadda ya maka ko sama da yadda ya maka shi kuma lafazin gaisuwa guda uku ne to mutum ya maka uku kakkai ɗaya kai biyu kai ma kai masa uku in yayi biyu kai masa biyu ko kai masa uku in yayi daya kai masa daya ko kai masa biyu in yayi biyu to ka kai daya kai biyu ko kai uku in yayi biyu to kai ma kai masa uku in yayi uku kai masa uku in yayi uku kai masa hudu ma misali yace assalamu alaikum ya faɗi ɗaya idza huyitum bi fa hayyu bi ahsana minha menene ahsana min assalamu alaikum ka ce wa rahmatullahi idan mutum ya yace ce maka assalamu alaikum sai kai ma ka ce assalamu alaikum ka masa ɗaya maka ɗaya amma ya ce assalamu alaikum kace wa alaikum assalamu wa rahmatullah ko yace assalamu alaikum wa rahmatullah kace wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu kaga anan kai masa rudduha ahsana minha aw rudduha to su in suka zo sai su cire lamun sai su ce samu hadan daga nesa ba za ka ji sosai ba samu alaikum ko mu akwai mutanen mu da ba sa tsaya suna kula da sallama su ba irin abin da yahudin suke nufi ba ne? su kawai rashin iyawa ne samu alaikum samu samu kaga ba lamu salamu sai suka ce samu salamu samu shi samu halaka salamu kuma aminci to da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ma suka ce masa samu alaikum sai aisha ta ji ta ce alaikum la'ainul lahi ikhwatul qiradati wal khanazir annabi ya ce mahalam mahalam mahalam kwantar da hankalinki kwantar da hankalinki ce baka ji abin da suka ce bai ce naji ai na mayan musu sha ne wa alaikum a kanku ai yadda suka faɗa cikin ruwan sanyi ba tashin hankali ni ma ban ce wa alaikum assalam wa sai ce wa alaikum abin ya koma kanku sai annabi ya ce ni in sun mun mummuna addu'a Allah ba zai karba ba ni ko ne musu mummuna zai karbi ta a kansu don suka ce salamu alaikum sai ce wa alaikum Allah ya mayar kanku tana da aisha ta da hankali ce alaikin bin rifq ki bi a hankali ba kalma ba ce sun faɗi mummuna an ce ta koma kanku halaka a kanku aka ce ta koma kanku me na rigima a cikin wannan ba a kanmu ba ta koma kanku jimata suka ce in kai ma mai yana ki ci kanki to abin da aka musu kenan da haka wannan ma'anar la taqulu ra'ina wa qulun gurna ku ce unzurna da kalmar unzurna da ra'ina tana ɗaukan ma'ana iri ɗaya to sai aka ce su canza daga ra'ina su koma unzurna unzurna ko mu aka muke cewa da Allah baka ji ba kana ji ko baka ji ba jimana in za a kira mutum haka Ji jimana ai kaga kiransa kake amma sai kai amfani da kalmar ji da Allah baka ji ba larama ka suke isma isma isma ko a ce unzur unzur dan kallo nan ka gani ko isma baka ji ba shi shine Allah ya ce la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u unzurna wasma'u kalle mu ka saurare mu in kana so ka ja hankalin mutum ya saurare ka ya jiyo kai kanka ya bada hankali a kanka ya ji me kake so ka ce sai ka amfani da ɗaya daga cikin wannan lafazin isma ko unzur ji ko saurari ko gani to ya fi ka ce ra'ina duk da ra'ina zai iya zama ma'anarsa abin nan ra'ayu ko kuma ra'anu to shi yasa aka kauce ma wannan to Allah ta'ala ya ce walil kafirina azabun alim su waɗanda suka kafurta. saboda irin yadda suke ɓata addini to akwai azaba mai raɗaɗi a kansu na'am ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya koya mana tarbiyya akan yadda za mu kiyaye lafazinmu wajen magana da manya, da kuma yadda ya kamata mutum ya zamo mai ladabi, mai kiyaye batsa da munanan kalmomi. La yuhibbullahu jahara bisu'i min alqawli illa man zulim. Allah baya so ya dinga jin munanan kalmomi suna fita daga bakin mutane in ba zalunta ka akai ba zaka ka ɗau fansa ko karama wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين amma ba haka baka kiyaye bakinka daga duwan mugun lafazi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana tarbiyya yadda ya kamata mu dinga sarrafa harshen mu ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan auli liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru kun ga kalma biyu ce alkalam wa sukut akwai inda da sukutu da kalam suke zama laifi akwai inda kalam yake zama laifi sukutu ya zama ba laifi ba akwai inda sukutu yake zama laifi kalam ya zama ba laifi ba su da sai ka ga a ina ya kamata kai magana ta dace ina ya kamata kai shiru ya dace akwai inda yin magana yake zama laifi akwai kuma inda shiru yake zama laifi to sai ka duba inda shirunka zai zama alheri da inda magana ka za ta zama alheri da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa abazar kuffa alaika haza ko ma'az kuffa alaika haza ka kiyaye wannan ya nuna harshe tace a inna lamu akhazun bima natakallamu bi yanzu za a kama mu da abin da muke furtawa sai ce sakilatka ummuka wa hal yakhubba nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim me yake kifar da mutane akan wuta ko ya kifar da su su rubda ciki in ba abinda harasan su suka girbo musu ba shi yasa Allah ya ce mu kiyaye harshen mu domin kada mu yi abin da bai dace ba malam ibnu qutayba yace ra'ina bit tanwin ra'inan ana cewa ra'inan la taqulu ra'inan bit tanwin ko ra'ina ko ra'inan wa huwa sumun ma'khuzun min ar-ra'ni war-ru'una suna da aka ciro shi daga ra'anu da ru'una aradu la taqulu jahalan wala humqan kar ku faɗi jahilci ko ku faɗi wauta da sakarci wa qala ghayru kana rajulu idza arada sinsata sahibihi qala ra'ina sam'aka sai ce ba ni jinka dan saurare ni fa kana almunafiquna yaquluna ra'ina yuriduna an ta'ar'anu ma'ana ar'anu kai wawa ne sakarai haka suke faɗa sai aka sanya da unzurna ai intazirna ka jira mu wa qala mujahid unzurna ai isma' minna ka tsaya ka ji maganar mu wa qala ibn zaid la ta'jal alaina kakkai mana sauri ko gaggawa wasma'u ma tu'maruna bihi ku saurari abin da ake muku umarni da shi ku ba Allah a cikin wannan za ku samu alherin duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ƙara bankaɗa mana da tona mana asirin irin kutungwila da zagon ƙasa da maƙarƙashiya da yahudi suke ƙullawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen su ga cewa sun girgiza aƙidanmu ko sun lalata ibadanmu ko sun lalata halayenmu masu kyau ko sun lalata mu'amala mai kyau da ke tsakaninmu na girmama na sama da tausayawa na ƙasa da zaman lafiya da fahimtar juna da alkhairi da sauran abubuwa da muke yi masu kyau duk an zo an rikirkita harkar siyasa an rikirkita harkar tattalin arziki an rikirkita harkar zamantakewa ɗabi'o'i masu kyau da aka sani da na kunya da mutunci da tausayi da rahama da haɗin kai da zaman lafiya da fahimtar juna duk sun lalace saboda irin kalle-kalle da irin ɗabi'o'i da ake ɗauka na yahudu to sai Allah ya bankaɗa mana ajanda ɗin wanda ita ce su wannan shine plan ɗinsu sai Allah ya tona long term plan da short term plan da kuma irin tsare-tsare da suke su ga cewa sun karya al'ummar musulmi sai Allah ya ce ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitab waɗanda suka kafirta daga cikin waɗanda aka ba su littafi ba sa ƙauna ba sa fata ba sa marmari ba sa sha'awan walal mushriki na haka mushrikai ba sa sha'awan an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum a sokan muku da wani alheri daga wajen Allah mahalicinku duk wani alheri da Allah zai saukan muku ta hanyar wahayi da aiko annabi don ku samu tsira in kun bi shi ba sa son wannan wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha shi kuma Allah ta'ala yana keɓance wanda ya ga dama da rahamarsa rahama anan za ta iya ɗaukan annabta domin Allah ya keɓance wasu da wannan rahama ɗin za ta iya ɗaukan ko musulunci wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓancewa da rahmarsa wanda ya ga dama sai ya musulunta ko kuma Allah ta'ala yana keɓance wanda ya ga dama da rahamarsa ya shigo da shi addinin musulunci domin wannan musuluncin in Allah bai shigo da kai ciki ba za ka iya shiga ba shi yasa wani malami yake addu'a ya ce Allah da kai ni musulmi ba ni na roƙa ba kawai rahamarka ce kaga bari ka yona a cikin musulmi to ina roƙonka yadda kai ni musulmi ka sa kuma in mutu a cikin musulunci kamar yadda annabi yusuf ya ce tawaffani musliman wa alhiqini bis salihin ka kashe ni musulmi kuma ka riskar da ni da nagartattu wato ka mutu kana musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun ka ku mutu sai kuna musulmi inna dina inda Allahil islam musulunci shine addini a wajen Allah wa raditu lakum al-islam dina na yadda da musulunci ya zama addinin ku haka wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya rike wani abu ba musulunci ba ba za a karba masa ba kuma zai tashi cikin tababu haka Allah ya rikashe mu musulunci mu yi shi har karshen rayuwar mu mu mutu akai mu tashi akai ai mana hisabi akai ko musulunci addini ne da Allah ta'ala yake ba da shi da kansa shi yasa ya ce manzo Allah laisa alayka hudahum shiryar da su ba a hannunka yake ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama haka Allah ta'ala ce wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha idan ana nufin annabta to Allah shi yake zaɓin annabi da kansa ya bashi annabta Allahu alamu haisu ya yaj'alu risalatahu Allah shi ya san ina zai saka annabta Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shi yake zaben manzanni cikin mutane da cikin aljanu wa rabbuka yakhluqu ma sha'u wa yaktar. inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala imrana ala alalamin zurriyatan ba'daha min Da haka Allah ya ce ma yawaddu allazina kafaru kafirai daga cikin mazowa littafi walal mushrikina ko mushrikai me yasa to su ma suna shirka amma me yasa aka ware mushrikai da su idan Allah ta'ala ware mushrikai daga cikin ahlul kitab yana nufin masu bautar gumaka kuma da ce lam yakun allazina kafaru min ahlul kitabi walal mushrikina ha munfaki wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina fa anan ma Allah ta'ala yace ma yawaddu allazina kafaru min ahlul kitab wadanda aka ba su littafi ba sa wannan guri Allah ya ta faɗa wannan cikin alqur'ani domin ya ja hankalin musulmi su rike musuluncinsu da kyau kada su yi wasa da shi idan mutum bai san musuluncin ba kuma bai fahimce shi ba kuma bai rike shi da kyau ba to za a iya kwace masa shi yana kallo a lalata masa rayuwa Allah ce wadda kasirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin ma'abota littafi suna gurin juna kun min ba'di kun kuffara su mai da ku kafirai bayan kuna da imani ku fita musulunci hasadan min inda anfusihim min ba'd ma tabayyana lahumul haqq saboda hassada daga gurinsu bayan ku ga gaskiya ta bayyana a gare su suratul baqara aya ta 109 dan Allah ce wadda ta'ifatun min ahli alkitabi la yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun Allah yace wani bangare daga ma'abota littafi yahudu kau nasara suna fatan ina ma su batar da ku ba kowa suke batarwa ba sai kawunan su basu sani ba Ali Imran aya ta 69 Allah ya ce la tattakhizu bi tsanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma kada ku riki abokan sirri waɗanda ba ƴan uwanku ba ba za su taƙaita muku barna ba kuma suna fatan abin da zai wahalar da ku waddu ana takum shine waddu ma anitu ma masdariya suna burin wahalar ku da shiga ƙuncin ku ali imran aya ta 118 waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah ya ce suna burin ku zama kafirai yadda suke kafirai don ku zama ɗaya yadda suke kafirai kuma ku zama kafirai kun ga an zama ɗaya suratul nisa aya ta 89 Allah ya ce suna burin ku zama kafirai in yasqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum ajihum wa alsinatuhum bisu wa waddu law takfurun suna fata ina ma ku zama kafirai suratul mumtahana ta aya ta biyu a waɗannan ayoyi Allah yana ƙara jan hankalinmu da jaddada mana cewa lalle mu riƙe islam da kyau mu san shi a ilmance domin babbar barazana da take fuskantar musulmi shine ilimin addini yana mutuwa a tsakaninmu yana mutuwa masu koyon addini da masu koyon addini karewa suke saboda yanzu da ka ce islamic study kake yi sai ka ga a gidan kuma ba ɗauki kwas ɗin da mahimmanci ba mai da wani yaro ya ce min shi babansa bai san me ya samu a jami'a ba domin da ya san islamic studies yake da ko kuɗin makaranta ba zai bashi ba domin ya ce in ka karanta islamic studies ya zai je abuja ya nemo maka wani katafaren aiki in ba ladanci ko limanci a irin masallatan nan da ake yi irin yan tsoron tsoron din nan ba sai da ba za a baka babban ofis ba ka karanta islamic kai ko islamic fa studies kai nazarin musulunci amma ana gaba course bane mai tsada to tun daga ƙasa ma kuma haka abin ya tafi za a ga makarantun islamiyya ba a ba su kima ba a musu gini mai kyau ba a musu ajujuwa masu kyau ba a ɗaukan ƙwararrun malamai ba a sa musu ƙwararrun kayan aiki da ka bude islamiyya ka sa kuɗi da yawa sai a ce oh ustazan nan yanzu san duniya gare su wai islamiyya ma hadda kuɗi abinda ake ba da kuɗin laraba ka ya sayyadin ya fi son duniya saboda ka ce za ka koya musu addini mai kyau a samar da gurin zama mai kyau a samar da yanayi mai kyau a samar da malamai masu tsafta an fi so a ga ya sayyadi daga jaja wargazaza har butsatsa yayi annaki yayi dauda yana tsami sai a ce anaka Allahu kenan amma in kaga mutum ya caɓa kwalliya ya ci ado ya karya hula sa ta a gaban goshi a ce malaman ƙarshen zamani malamai haka malamai suke malam Mustafa su ne malaman malamai islamiyya haka alqur'ani zai mutum ya je biya wa ɗansa dubu ɗari biyar miliyan ɗaya a tam a koya turanci amma da za a koya masa ƙur'ani da hadisi da larabci sai a ta kokawa da shi akan dubu goma a tam sai ce ya yi tsada dubu goma a tam ɗari biyu ko kaji wani gurin ma ɗari biyu ake biya tam amma akan ɗari biyu sai a ta wasan kura wannan matsala ce sannan ka duba guraren da ake karanta alƙur'anin irin makarantun za ka ga rumfar kwano shine mafi daraja in an ɗan gini aji ɗaya biyu ragowar da a soro ake ƙarasawa in ka ga an tantsara makaranta an zuba AC an sa fulawoyi an yi wani decoration an yi beautification an yi waye to sai ka ji an ce wani SL modern wane ne to sai ga mutane suna ta layi suna soke ƴaƴansu ko da kafirci ake koya musu yanzu wani abin takaici ma wani yaron dai to da tsabar boko ma yace ya gano addinin ma bai kamata a yi shi ba ku haɗa musu da ƙur'ani kuma wani nazari da muka yi da bincike duk wanda ya haddace ƙur'ani izu sittin idan ka tura shi ya chemistry ko ya biology ko ya physics ko waye ko ya je zama ko ya medicine ko ya me nan da nan yake zuwa na ɗaya akwai wani yaro na dan hizba almajirin malam mustafa da ya haddace qur'ani yanzu haka yana mai duburi yana yana yin medicine dan hizba ne kuma hafizin alqur'ani ne da kira'o'i. kuma a can ma an nada shi imam kuma likita kuma imam kuma dan hizba eh first class kuma ya samu abin da ake bukata kenan ba su gane ba ne aya dubu shida da mai can da sha hudu a kanka wata formula ce a physics ko chemistry ko biology ko english ko ma za ta gagare ka ita din me wanda ya haddace fa kubu kibu fiha ho wal wani professor zai wace kai karanta wannan in ya ce baka iya pronunciation baka ce fa kubu kibu fiha ho Mr. Professor maimaita wannan mutum. Ya what? na wannan kace qur'ani ne qur'ani ne Idan ce to kai ba baka iya ba dan haka akwai abin da na iya baka iya ba ni ma ba zai sai ba sai haka jama'a mu rike addinin mu da kyau mu je mai karatun zamani hada da na musulunci wannan yana haska mana duniya wannan yana haska mana lahira ‘ya'yanmu suna sallah suna karatu suna sallah suna garmin girman iyayensu suna sallah suna da halaye masu kyau suna ana iya kontrolin su sun san mutunci sun san daraja mu samu likitoci masu tarbiya masu amfani masu alkhairi amma ka tura ɗanka ba tarbiya addini bai iya addini ba dole ya je ya lalace je ɗauko ta mummuna aƙida ya zo ya dame ka saboda haka Allah ta'ala ya ja hankalinmu game da waɗannan ahlul kitab in an ce ahlul kitab ana nufin yahudu ko nasara waɗannan guda biyun su ne ahlul kitab dan Allah ya ce ya ahlul kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ba akan komai kuke ba sai kun tsaye da attaura kun yi aiki da ita kun yi aiki da injila da kuma abin da aka sauka muku na alqur'ani idan mutum bai hada ukun nan ba Allah ba zai karbe shi ba sannan ɗabi'ar ahlul kitabu da Allah ya tona musu asiri a nan cewa ba sa son mu ci gaba da yin musulunci zaka ga abubuwan da ake ta turowa daga bangaren su kullun na lalata ne auren jinsi sukar rabon gado sukar auren wuri sukar aure fiye da ɗaya sukar yawan al'umma sukar akwai kurakurai da muke ne waɗanda suke amfani da su eh al'umma ta yawa ta quality ba ma son al'umma mai yawa mara quality ba ma son yuyuyu kai ma ba za ka yi alfahari da yuyuyu ba balle annabi Muhammadu da yace zan yi alfahari da yawan ku yawan mu na me na nagarta yawan na ilimi na sana'a na aikin yi ba mu ta haihuwan yan daba muna zubawa akan titi in an magana ka ce annabi ne ce mafi su zai alfahari da su da waɗannan annabi zai alfahari wanda ba su da sana'a ba su da aikin yi ba su da karatu ba sa sallah da su annabi zai alfahari annabi yana alfahari ne da masu aƙida irin ta sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali in baka ba ɗanka tarbiya ba to ba shi da amfani yawansa in ba da sana'a ba shi da tarbiya to irin wannan zubar da yayin da muke akan titi kullun ga suna shine dalilin da yasa ake fakewa da waɗannan ake zagin mu kuma ta nan mun cancanci zagin domin wanda baya karatu an zage shi ba zai iya rama ba wanda ya auri mace ya kasa ɗaukar nauyinta ya kasa ci da ita ya kasa tarbiyyar ɗansa in an zage shi to da me zai rama ka haifi ɗa ka wurgar da shi ka yi aure ka zubar da matar ba abinci so kada mutum ya ƙara fassara hadisin annabi da cewa yana so mai yawa ba tare da quality da quantity ba quality da quantity masu yawa masu ƙarko to in ko babu babu to ƙara ‘yan kaɗan masu ƙarko da masu yawa marasa ƙarko domin akwai hadisi da ya zo kamar yadda mai risala ya fassara wa yuzadu anhu man baddala wa gayyara wallahi ba wanda zai sha ruwan kausara sai ya ba annabi don ka haifi ‘ya'ya ka zubar da su akan titi aka zo ranar alƙiyama aka ce annabi ga al'umman ka nan amma kad baddalu wa gayyaru daka da annabi zai ce fasuhuqan fasuhuqan a ce waɗannan duk da ka gani a cikin al'ummar ka suke amma fa gaskiya sun canza abinda ka dora su akai ba shi suka yi ba sai annabi ya ce ba ni ba su ayi baya da su shine mai risala ya ɗauko wannan yasa a cikin muqaddima yace wayu zadu anhu man baddala wa gayyara za a sha tafkin kausara amma babu wanda ya canza babu wanda ya musanya wanda ya musanya wata rayuwa ba irin ta annabi ba ko ya musanya addini ba irin addinin annabi ba ba ruwan annabi da shi ba ruwansa da annabi saboda ka mu tsaya mu ƴaƴanmu kikkiatar biya domin su zama masu amfani sai Allah ta'ala yace yahtasu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim Allah shine ma'abocin falala wacce take mai girma wannan falala mai girma ta Allah ta'ala muna so Allah ya saka mu a cikinta domin Allah ta'ala ya buɗe ƙofar wannan ice inna Allah la zu fadlin ala nas Allah ma'abocin falala ne akan mutane walakin aksaran nas la yashkurun sai da mutane ba sa godewa Allah yace walakin Allah zu fadlin ala alalamina Allah ma'abocin falala ne akan talikai ولقد afa ankum wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah ma falala ne akan muminai wa man ada fayanta Allahu min wallahu azizun zuntiqam wa rabbukal ganiyu zur rahma Allah shine mawadatacce ma rahama Allah ce fa in kadzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a Allah ma falala ne yalwatacciya wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim Allah ne gafara ne akan mutane tare da zaluncinsu amma sai iyafe musu wa inna rabbaka lazu fadlin ala na rafi'u darajati zul arsh wa inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu alim Allah yana da falala yana da gafara amma fa zai zaka ci ɗan karan duka in ka saba masa inna rabbak inna Allah huwa ar-razzaq zul quwwatil matin zuzu da Allah ya dinga dangana wa kansa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa huwa al-ghafurul zul arshil majid وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الفضل شيني العطاء الواسع kyauta mara iyaka kisa cewa annabi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika? azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba sai Allah ya ce falallan Allah a kanka ba ta da iyaka domin Allah azimu sai ya kira falallan ma azimu kai ka san azimun ce to abinda Allah yake ba mutane ko ya baka ilimi ko ya baka kuɗi ko ya baka mulki waɗannan ukun su ne abubuwan da mutane suka fi samun daraja da su ilimi kuɗi mulki duk wanda ba wannan ba to a ƙarƙashin waɗannan ukun yake rayuwa ko mabiyan malami almajiransa ko mabiyan attajiri yaransa ko mabiyan mai mulki su kenan to waɗannan kuma abun guda uku idan baka sarrafa su yadda Allah yake so ba sai su halaka ka da yawa masu ilimi sun halaka sakamakon kin sarrafa iliminsu ta hanyar da ta dace da yawa masu kuɗi sun halaka saboda sun kasa sarrafa kuɗinsu ta hanyar da Allah ya ce da yawa masu mulki sun halaka saboda sun kasa sarrafa mulkinsu ta inda Allah ya ce da haka Allah ta'ala ce wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓance wanda ya ga dama ne ma'anar man yasha wanda ya ga dama bi rahmatihi da rahmasa idan bayar da annabta ce sai a fassara wannan rahama din da annabta domin annabi ya ce ana rahmatun muhda ni kaina rahama ce aka baku ita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga al'umma ko kuma wanda ya fassara arrahma rahma anan da yana nufin islam Allah yana keɓance wanda ya ga dama ya shigar da shi musulunci muna fata Allah ta'ala ya bamu falalarsa annabi yana addu'a yana cewa Allah nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta Allahumma ni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' yake cewa Allah ina son ka bani falalarka ka bani rahamarka ba wanda ya mallake su sai kai muna fatan Allah ya mu dace Allah kuma ya sa albarka honorable shehu durbi commissioner for land and survey ya ba wannan gidauniya kuɗi ya buɗe wannan gidauniya da kuɗi dubu ɗari jiya kun san muka ce za a yi gidauniya sai kuma Allah ya saukar da gidauniya aka dinga tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya muka ce to wannan ma ya isa gidauniya Allah ya sa shiga gonaki da cikin inda za a yi noma alal akam wa zirafi wal wal butun wal awdiyati muka ce Allah a yi shi a cikin gona a yi shi a cikin inda jama'a za su amfana ba kan gidajen mu su ta rushewa ba sai kuma Alhaji Nasiru Muhammad MD ya biyo bayansa da dubu hamsin waɗannan su ne suka buɗe wannan muna roƙon honorable commissioner Allah ya saka masa da alkhairi bisa buɗe wannan asusu da ba da gudunmawa ta dubu ɗari da kuma ɗan uwansa Alhaji Nasiru Muhammad wanda shi ya ba da dubu hamsin ƙari akan wannan da haka yanzu an buɗe gidauniya za a ci gaba da karɓar taimako waɗanda suka kawo daga baya su ma za a faɗi nawa suka bayar kuma za a yi musu addu'a yadda aka yi wa honorable commissioner shehu durbi da kuma alhaji nasiru md addu'a bisa wannan katafaren gudunmawa da suka bayar mai tambaya ce malam mun yi azumin goma sha uku tare da iyalina sai Allah ya yi mata rasuwa ko akwai zakar fidir a kanta ai bata zo lokacin ba sai idan mutum ya kai watan ya mutu sannan ne zakar fitir take zama wajibi wanda suka ce a fitan ma kafin kwana biyu suna ga cewa sun yi haka ne domin a tare ta shi kuma talaka a bashi abinci da wuri dan ya sarrafa shi da wuri malam ko ya halatta a warware asiri da asiri a'a nashru kenan nashru iri biyu ne akwai warware asiri da asiri akwai kuma warware asiri da addu'a to mu mun fi goyon bayan a warware asiri da addu'a maimakon warware asiri da asiri na ce a cikin manyan malamai akwai wanda ya bayar da addu'a ya ce idan ana jin an wa mutum sihiri ya samu ruwa mai kyau da zanzan ne zai fi ya karanta bakara gaba ɗayanta a kan ruwan zanzan ɗin sai ya dinga tsotsa so uku yana ya haka ya sha sau uku sannan ya shashafa a jikinsa wani kuma ya ce ya karanta fatiha da ayoyi hudu na farkon suratul baqara da ayatul kursi da amanar rasulu da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu da falaki da nas a cikin ruwan sai ya nemi kanyen magarya guda bakwai ya dandaka ya zuba a ciki ya girgiza ya sha da niyyar Allah ya warkar da shi daga abin da aka ciyar da shi ko aka shayar da shi ko aka shaƙa masa ko aka binne masa na tsafi kuma sun ce da an yi wannan za a ga mutum ya warke da izinin Allah in ko bai warke ba sai a sake tun da dama roƙo ne ba za ka ce dan bai warke ba ka ce to malam nayi to sai mai dan kayi ba sai ka sake ba addu'a ba ce an ga ma dole ne ake wa Allah balle wani abu na tajriba ba aya ce tace ai haka ba hadisi bane gwadawa ce daga malamai suka ce haka mutumin da aka raba shi da iyalansa ya ake raba mutum da iyalansa shine duk sanda ya tinkaru matarsa sai ya ji shi ba namiji ba to shi ma wannan yana warka da wannan ciwon waɗanda shi ma wani makirci ne ake kulla mutum malam ko ya halatta to shine malam idan mutum yayi bakancan yin itikafi sai Allah ya masa rasuwa ina hukuncin wannan bakancan yake sai in dai ya bayyana wa iyalansa cewa na ɗau alkawari na da Allah zan yi itikafin kwana goma man nazara an yuti illa yuti'hu amma nazara an fa Allah ya asi in ya mutu sai a yi masa tunda duk ibada da mutum ya ɗauki ba kance in ya mutu bai yi ta ba to za a iya masa malam akan samu wasu da ke kiran kansu malamai suna ruɗin mutane musamman mata wai suna yi musu addu'ar neman biyan bukata mai hukuncin haka ito ba za a kira su ba malamai ba sai dai an ga addu'a da suke yi din ta saba shari'a ko ta kauce wa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to sai a ce wannan akwai kuskure a ciki amma dan mutum ya ce zai mutum addu'a ai ba za a ce masa kuma ba malami ba ko har sai an ji wace irin addu'a ce kuma yaya ake sarrafa addu'ar wajen sarrafa addu'a da yadda ake yin ta da hanyoyin da ake bi nan ne zai sa a yi masa hukunci da kirki ko rashin kirki ko sunna ko bid'a malam sujjadar tilawa da ake yi in ana karatu sai da alwala ne kuma sai an kalli alƙibla eh to asali dai dama an fi so mutum zai karanta qur'ani cikin ladabinsa ka zama kana da alwala amma ba sharadi bane in mutum zai yi sujjada godiya da sujjada tilawa lalle sai yana da alwala babu inda aka faɗa haka don ita ba sallah ba ce sujjada ce kuda ɗaya ba ruku'u ba sujjada ba sallama ba kuma wato shiga da kabbara harama kabbara ɗaya ce za ka yi ta tafiya wasu ma suna ga ta ɗagowar ma ba sai an yi ba wasu kuma suna ga za a yi kabbara ɗagowa to ka kaga ashe ba sallah bace balle a buƙaci mata alwala sujjada ce kwaya ɗaya gobe akwai muhadara da yamma a FCE ta Gombe ƙarfe hudu da rabi Jibu juma'a kuma za a yi a Buhari Estate ƙarfe hudu shi ma wato sune laccocinmu na ƙarshe a cikin wannan wata na yamma guda ɗaya gobe a ina a FCE karfe hudu da rabi Jibu juma'a kuma a Buhari Estate karfe hudu shi ma da rabi sai kuma ranar asabar da safe a university ko za mu haɗu a university a karfe hudu da a karfe goma daidai na safe akwai kuɗi dubu goma daga fatima ibrahim a sa asusun marayu a mace addu'a to fatima saƙonki na dubu goma ya iso kuma an shigar da shi cikin asusun marayu muna fata kuma allah ya miki ya biya miki bukatunki na alheri kuɗi dubu sha ɗaya da ɗari biyar da alƙur'ani guda ɗaya daga 'yan bayan kyamara zuwa bakin ƙofa tun daga bayan kyamara har bakin ƙofa gaba ɗayansu sun haɗo kuɗi maƙudan kuɗi har dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar kuma an san dukkansu samari ne matasa ne wani ma dubu ɗayan ba san da ya samu ta ba amma daurewa ya san san eh, matasa ne ta Allah saka muku da alheri yadda kuka ba da dubu goma sha ɗaya na Allah sa wa taranku ba da miliyan goma sha ɗaya ba dai tafiya ake ba taɓa ake yi a hankali a hankali a saba da aikin alheri ba a san abin da Allah zai mai da ku nan gaba ba wani sai dinga cewa oh wata rana mu ne yan bayan kyamara zuwa bakin kofa a wajen da ake karatun nan muk da kyar muka haɗa dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar amma yanzu miliyan ɗari a guri na ba na obaci Allah kenan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kudi dubu biyar da ɗari takwas da kuma naira goma daga ƴan hannun daman malam daga ƴan hannun daman malam ina hannun dama na yake ne ne wannan ne ko ko kenan daga waccan filar zuwa can su suka haɗo hannuwa suka haɗo dubu biyar da ɗari takwas da naira goma ka amma la ta ka muku da alheri a banda ku fa za a zo kanku a a banda ku za a zo kanku ku sannan akwai kuɗi dubu uku a sa asusun marayu daga wani ɗan uwa ya ce yana yawan yin mummunan tunani game da Allah da manzonsa to wannan shedan ne sahabbai ma sun kawo ƙarar wannan annabi ya ce musu alhamdulillahi allazi radda kaidahu illa alwaswasati yace inna la tajawuz an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya yafe wa al'umma ta abin da ke mata wasi a rai matuƙar bata mai da shi aiki ba ko bata mai da shi aƙida ba daka da kaji haka sai kai addu'a kace amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli alim kai kai wannan wuridin zaka ji wasu hasin ya ya tafi dama shedan ne kuɗi dubu biyu daga yan social media ha har kuɗi gare ku yan social media bayan social media kuma har da bada kuɗi to Allah saka muku da alheri duk samari ne ku masu neman ilimi Allah ya baku ilimi mai amfani ya baku rayuwa mai amfani inda kuke ta yada karatuttuka a ina a duniya ina gani masu gani daga Jamus daga Ingila daga Faransa daga kasashe China India duk inda Hausawa suke suna bibiyar wannan karatu suna yin kuma ta'aliki da comment akai cewa ga daga ƙasar da suke ganin wannan karatu da ake yin sa live suke sawa wanda da za ka yi live sai ka biya miliyoyin kuɗi amma yanzu kaga ana yin live da wannan yan wayoyin na hannunsu a tamfa guda goma yadi biyar guda goma daga alhaji ahmad dan maliki a baiwa marayu Allah biya masa bukatunsa Alhaji Ahmad dan Maliki sakonka na atamfofi guda goma da yadi biyar biyar guda goma sun iso kuma an saka asusun marayu ko muna fata Allah biya maka bukatunka kuɗi dubu dubu goma daga wani dan uwa shi ma yace a saka asusun marayu to muna maka addu'a yadda ka aiko da kuɗi dubu goma a saka asusun marayu Allah kai ma ya dubi taka bukatar ya biya maka ita fulawa buhu ɗaya man girki jarka ɗaya shadda yadi goma lesi yadi biyu dogon riguna guda uku takalmi guda biyu daga maimuna adam federal locust ta ce a saka asusun marayu a mata addu'a ta hajiya a maimuna adam saƙonki ya iso na waɗannan kayayyaki da kika turo kuma an saka shi a asusun marayu kuma na roƙon Allah ya mai miki da alheri ya saka miki da alheri a tamfa guda uku daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a wai shi na ma ko a cikin lefansa ya ɗauko yace ga atamfofi guda mai hada namiji da atamfa amma kaga ya kawo atamfofi guda uku yace a saka cikin abin nan din da za a wa marayu muna fata Allah ya saka ma da alheri rannan naga yan kwamitin nan sun tara sababbin musulunta wajen guda 60 da wani abu kowace an bata atamfa da kudin dinki suka yi ta godiya kudi dubu biyu daga wani dan uwa yace a saka asusun marayu shi ma a masa addu'a to dan uwa Allah ya maka albarka ya saka ma da alheri dubu daya daga wani dan uwa shi ma yace a masa addu'a akwai takardu na sadaka da neman addu'a waɗanda ba za su karantu ba saboda yawansu amma dai saƙonnin sun iso Allah ya saka wa kowa da alkhairi ya kuma sa mu gari a cikin mizanin hasana kwanaki goma nan da ake dacewa da zailatul qadar a cikin su Allah ya sa mu dace da hakan Allah kuma ya karɓi ayyukan ya gafarta zunubanmu ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya gyara mana ƙasar mu ya gyara halayen shugabanninmu mu ya musu jagoranci a samu zaman lafiya babban limamin wannan masallaci dazu da muka sha ruwa ya nemi cewa a yi wa ƙasar nan addu'a a yi wa kuma shugabanninmu addu'a yadda ake ta samun rigima tsakanin fadar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisa na sanatoci da majalisa na wakilai an kasa fahimtar juna har yanzu auba sun murɗe sun ƙi tafiya muna fata Allah ya daidaita tsakaninsu Allah kuma ya kawo fahimtar juna yadda za a ci gaba da yi wa wannan ƙasa aiki fitintunu Allah ya kau da su zaman lafiya Allah ya ƙaro A can ana ta kashe mutane a zamfara nan kuma ana ta rigima a majalisa can kuma ana ta kashe mutane a wasu yankuna saboda haka muna fata waɗannan masifu Allah ya sa a kalle su a sassauta waɗannan rigingimu domin a samu fahimtar juna da zaman lafiya a wannan ƙasa wacce take fatan addu'a da mutanen da za su tsaya su ga cewa wannan ƙasa mu mai daraja Najeriya fitintunin da suke cikinta muna fata Allah ya kawar da su arzikin da Allah ya ba wannan ƙasa Allah ya ba mu ikon amfani da shi yadda za mu samu ci gaba da zaman lafiya mai ɗorewa. Allah na sauka min fadla lika wa rahmatika fa innahu la hula yamma kuhwa illa anta. Allah na sauka mina kharibin ku lafiya wa'azurrihi ma calim na a min ma malam na Wa na cauzuka min karribi ku lafiya wa'azurrihi ma calim na a ma malam na Wa na sauka jannatawa ma karraba illahai min kawunin wa amalin. Wa na cauzuka minan Nari wa ma karraba illahai min kawunin wa amalin. Wa na min kun liha xerinsa alaka Muhammad. صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك